Sai da Jalal ya gama shirin tsaf a cikin kayansa masu tsada sannan ya fito falon. Surayya ta miƙe cike da kissa ta ce, Sannu da fitowa sarki na Yarima ya jinjina kai yana shirin zama. Surayya ta ce, Na tabbata za ka yi bawa na Yarima ya kalli jerin abincinan da ke gabansa. Lalle kin sha aiki, duk wannan abincin ina zan kai su. Surayya ta ce, Haka za ka ce ma kenan ko? Jalal ya murmusa. Bai ce komai ba. Shirayya ta banka ku yankin harara. Ku zuba masa mana kuka tsaya kallon mu. Jiki na rawa suka yi sebin ɗin Yarima, wanda ya ƙunshi farar shinkafa mai kayan lambu da miyar tsokar shanu, sai da dafaffen kwai a gefe. Jalal ya ɗauki cokali cike da yanga ya tsakuri abincin ya kai bakinsa. Ya matsa fuska yana matsa baki jin wani irin mungun tsami ya gauraye masa baki. Da sauri ya kalli Sarayya a fasace.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 Hamza ya yi dariya. Ka yarda da ni yaya. Jalal ya ɗan yi shiru. Ba ya son kowa ya san inda za ya je. Kuma da gaskiyar Hamza, idan ya fita a haka akwai ‘yan gulma da kai rahoto. Na amince. Hamza ya ce to mu je. Sashen Hamza suka shiga. Hamza ya saka wani sa da ya kawo masa kaya irin na lokilas ɗin nan. Ya miƙa wa Jalal ga shi ka saka. Jalal ya yatsa na fuska ni zan saka wannan.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 Jalal kuwa na can sai buga sauri yake yi. Duk inda ya wuce sai ya ga kamar za a gane shi. Amma ga mamakinsa ko kallo bai ishi kowa ba. Yana ƙarasowa wajen ya hango ta tana tafiya za ta bar wajen. Ƙarasawa ya zuwa bayan ta ya ce jima na ‘yan mata. Juwairiya ta juyo da sauri tana kare masa kallo daga sama har ƙasansa. Waro ido ta yi cikin mamaki ta ce mai martaba kai ne haka? Jalal ya samu kansa da murmusawa. Juwairiya ta yi kasake tana kallonsa. ya ce mu ƙarasa can. Da ina za ki tafi? juyariya ta yi ƙasa da kai ta ce na zata aika fasa zuwa ne. Jalal ya samu waje ya zauna. juyariya ta ƙura masa ido tana gode wa Allah da babu abin da ya same sa. Sai ki zauna idan kin gama tunanin. juyariya ta yi ɗan firgigit ta nemi waje ita ma ta zauna. Gaba ɗaya daɗi ya lullube ta. Wa ita juyariya ce zaune da sarki guda a waje ɗaya kuma a kaɗaice. Jalal kallonta kawai yake yi. Shiru har kusan minti talatin bai ce komai ba. Juyairiya ta ɗago ta kalle sa, gani ta ita yake kallo. Ta ce mai martaba ka ce na same ka a nan. Jalal ya ɗaga kai. Ji ta ya ce, ina so na sake baki wani umarnin ne. Juyairiya ta ce ina jin karan kashi daɗe. Jalal ya gyara zamansa kafin ya ce, akan tambayar da kika yi min ne jiya na san sanin dalili na na kyautata miki da nake yi. Juyairiya ta ji gabanta ya hau faɗuwa. ya ci gaba. A gaskiya ni kaina ban san dalili ba, amma ina so ki yi min wata alfarma, ko na ce umarni nake baki, ki zauna tare da ni, har sai na samu amsar tambayar don ni kaina tana ta min tuwo a ƙwarya. Juyariya ta ja numfashi na zauna tare da shi kamar ya kenan. Jalal kamar ya san me take tunani ya ce ki zauna a sashe na ki yi min hidima har lokacin da zan samu amsar nake nufi. Juyariya ta gyaɗa kai. Ai ni dama ba ni da wani ikon barin ka Mai Martaba, don haka kada Mai Martaba ya damu. Jalal ya saki murmushi mai ƙayatarwa sannan ya kalli jikinsa ya ce, Ban taɓa saka kaya irin wannan ba. juyariya ta kalle shi ita ma tana dariya ƙasa-ƙasa. Sai ka ce ba Yarima ɗan ƙwalisa ba ya sha wasu zarce. Jalal ya ƙura mata ido. Ni kike yi wa dariya? Ba ki san duk sabida ke ba ne. Juwairiyya ta waro ido sabida ni. Ta nuna kanta. Jalal ya ji haushin furucin da ya Ya ɗauke kai kawai yana kallon taurarin da ke sama. Joyariya ta miƙe ta ce, Ni zan tafi. Maganar ce ta yanke mata jin kukan da cikin Yarima ya ƙolololo. Da sauri ta kallo shi ta ce, Ranka shi daɗe yunwa kake ji ne? Jalal ya rintsa ido don rabon shi da abinci tun da safe. Wai duk don saboda wata al'adar masarauta. Joyariya da mamaki ta ce a zuciyarta. Na zata ai sai ya fi kowa cika cikinsa a yau. duk waɗannan kayan daɗin ko bai ma ci ba ne, saboda ya zo wajenta, ina a'a ai ba ta da wannan muhimmancin a wajensa. Jalal ne ya miƙe bai ce mata komai ba sai kawai ya shiga jan hannunta. Juyairiya a tsorace ta ce ina za mu je ran shi daɗe. Yarima ya ja birki kafin ya sakar masa hannun ya ce, Rakiya za ki yi mini kuma umarni ne nake baki. ya ta yi ƙasa da kai kafin ta ce to mu je. Jalal ya juya cikin ƙasaita suka fara tafiya. Tafiya kawai suke yi amma Juwairiya sai ta tsinci kanta a cikin farin ciki sosai. Yarima ne za ta yi wa rakiya? In mm, lallai ta samu wuri kam. Tuntuɓe ne ta yi hakan ya sa ta dawo hankalinta. Sai can ta hango sa ya yi mata ɗan nisa. So ma yi saurare. Bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi.